gashi yau ubangiji subhanahu wata'ala ya sake kawo mu wannan wata mai albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na asabar yau muna ɗaya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa dubu ɗaya da 438 wanda kuma yake daidai da 27 ga watan biyar miladiya ta 2017 muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya muna sake maimaitawa wannan wata kamar yadda aka sani wata ne na alkur'ani a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da alkur'ani a baitul izza wacce take sama ta kusa Allah subhanahu wata'ala ce ina anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka a ciki ne Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata ne Allah subhanahu wataala ya fara yi wa annabi wahayinsa wanda da wannan ya zama annabi daga baya Allah subhanahu wataala ya aiko shi zuwa ga duniya gaba daya Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda abdullahi dan abbas ya rawaito yana cikin littafin bukhari da muslim cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ajwada nas wa kana ajwada ma yakun hina yalqahu jibril Al-Qur'an. annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yafi kowa kyauta kuma yafi kyauta sama da kowane lokaci lokacin da jibril yake haduwa da shi a wannan wata na ramadan suna bitar alkur'ani tare an sani a cikin wannan wata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karfafi batun kiyamun laili manzo sallallahu alaihi wa sallama game da bukhari da muslim suka ruwaito hadisin abu huraira nabi yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambe. wanda duk yayi tsayuwa wato a sallah ƙiyamun laili ko ƙiyamun tarawih a ramadan za a gafarta masa duk abin da ya gabata na laifukansa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa cikin hadisin da imamu ahmad ya rawaito da abu daud man kama ma imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla wanda duk ya tsaya tare da liman ya yi sallar asham tare da liman har liman ya gama to za a rubuta masa tsayuwar wannan daren gaba daya kowa ya sani a cikin kiyamun ramadan dinnan ko kiyamun lail dinnan ba kuma yake karanta ba sai alkur'ani saboda ka ana bukatar mu ko da yaushe kowane lokaci alaƙa mu da alkur'ani ta kasance alaƙa mai ƙarfin gaske amma idan wannan wata ya zo to alaƙa ta ƙara ƙarfafa fiye da da mu ƙara ba alkur'ani lokutan mu fiye da da babu wani lokaci da musulmi zai zauna ba tare da Alƙur'ani ba idan ma ba yana cikin karatunsa ne ba to yana cikin aiki da shi da wato yin abin da ya umarni da shi da barin abin da ya hana aisha radiyallahu ta'ala anha an tambaye ta game da halayen annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce kana khuluquhul qur'an har ma take tambayar mai tambaye su cewa kai baka karanta alkur'ani ne yace ina karantawa yace to ai abinda kake gani a cikin alkur'ani shine halayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kana khuluquhu alqur'an saboda wajibi ne ya kasance musulmi ko da wani lokaci yana tare da alkur'ani yana tare da shi wajen karanta shi yana tare da shi wajen aiki da shi saboda ba komai ne yake ƙara ƙara mana ƙarfi da ƙaimi ba wajen muga cewa a wannan wata mun ribaci waɗannan lokuta masu albarka mun kusanci alƙur'ani irin illa irin waɗannan nusus da muke karantawa kamar yadda aka sani duk shekara mukan haɗu a wannan masallaci tsawon kwanaki 27 muna yi wa mu bitar alƙur'ani da bibiyar ma'anoninsa da fito da wani abu da ke cikinsa na shirya ba za mu iya fito da duk abin da ke cikin alkur'ani ba na shirya da faɗakarwa da jan hankali da wa'azi sai dai mu fito da wani ɓangare sai dai mu fito da wani sashi an yi rubuce-rubuce da dama tun bayan kammalar wannan alkur'ani kai tun yana cikin sauka ma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a junansu suke bitar abin da yake cikinsa na ma'anoni da abin da yake cikinsa na shirya hakanan har bayan ya gama sauka hakanan tabi'ai hakanan almajiran tabi'ai hakanan limamai na shirya aka ci gaba da bibiyar abin da yake cin alkur'ani na ma'anoni da abin da yake ciki na hikimomi da abin da yake cikinsa na shirya malamai suka yi rubuce-rubuce suka rubuta littattafan tafsiri masu ɗimbin yawa wanda babu wani wanda zai iya ce maka ga adadin littattafan da aka rubuta na tafsirin alkur'ani babu shi kowa sai dai faɗi iya abin da ya sani amma adadin da yawa kuma ba a daina ba har gobe rubutawa ake har gobe a yanzu nan ana cikin rubuta wasu littattafan tafsirin ba gama ba kuma ba za a gama ba har alkiyama masu tashi sauraka wani littafi ne na Allah maganar Allah ce maganar Allah ba irin maganganu ne na mutane ba masu takaitattun ma'anoni wani lokaci ma ma'anar ta bauɗe maganar Allah magana ce take kunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa masu tarin yawa a cikin 'yan lafizza ƙanana 'yan lafizza 'yan kaɗan saboda haka kamar yadda muka saba duk shekara mukan bibiyi iya abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore mana da lokacin da ya ara mana mu karanta wasu ayoyi daga cikin alkur'ani sannan mu bibiyi batun batun sahabban sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da tabi'ai da sauran limaman shari'a da kuma malaman tafsiri domin fito da wani abu na ma'anonin waɗannan ayoyi Allah ya sani ba ma iya fito da dukkan abin da aka faɗa ne mu ba mu isa ba sai dai mu ɗan tsakuro wani ɗan kaɗan daga ciki da mun san cewa wani abu ne shakundum bahar ne shakundum ne iya ninkayarka iya iwanka za ka yi baka gacinsa ba to ballantana ma akwai wasu abubuwan da ba guri da abu ne da za ka zo ka baje shi a guri irin wannan ba saboda wasu fannunnuka ne da suka race da alkur'ani din wanda ba kowa da kowa ke gane su ba saboda ka shiga cikin irin wannan ma wani lokaci yakan sa mutane su kosa su gaji don ba lalle su fahimce shi ba ba ka kaga harkokin da suka shafi irabi da nahu da balaga waɗannan abubuwa ne da mai tafsiri a yanzu ba zai tsaya ya yi tabatu a kansu ba kuma malamai tuni sun yi rubutu da yawa suna nan jibige a kan wani ɓangarorin akwai wanda ba abin da ya yi ma alkur'ani sai ya rabi kawai a rabinsa akwai wanda abin da yake cikinsa na luga akwai wanda yake ba da ƙarfi kan harkar nahau da balaga saboda haka wani abubuwa ne wanda suna nan a zaskake ba ma shiga cikinsu saboda za su sanya da dama daga cikin masu sauraronmu su kasance mun raba su da sauraronmu saboda ba lallai su fahimci abin da za mu faɗa ba shi yasa za ku ga masa'il na nahawu ba mu cika shiga cikinsu ba sai da ɗan gwargwado kaɗan wanda zai taimaka wajen fito da ma'anar ayar kawai sauran abubuwa kuma ɗalibai makaranta masana suna iya komawa cikin littattafai su leƙo su da kansu muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora abinda zamu faɗa ya zan daidai abinda zamu yi na tuntube na kuskure ubangiji ya nusar da mu ya ganar da mu domin mu gyara Allah subhanahu wataala ya bamu ikon aiki da abinda muke karantawa na alkur'ani da abinda muke ji na wa'azuzzukansa da shirya da ke cikinsa Allah ka bamu dacewa bismillah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا wannan sura ita ce suratu maryam yawanci littattafan tafsiri da littattafan sunna da masahib abinda aka rubuta kenan wajen sunanta cewa sunanta suratu maryam abinda ya sa aka kirawo ta da wannan suna suratu maryam saboda a cikinta an yi faffaɗar magana akan kissar maryam alaihassalam an yi batunta an yi batun ɗanta annabi isa alaihassalam an yi batun ahalinta wanda babu wata sura a gabaninta da aka yi batun maryam alaihassalam da ɗanta annabi isa kamar yadda aka yi wato a cikin suratu maryam sai daga baya Allah subhanahu ala ya yi batunta cikin suratu Ali Imran saboda wannan ne yasa aka kira ta da wannan suna suratu Maryam a cikin wasu littattafan hadisi an kira ta da sunan harufanta na farko kafa ya ain sad kamar yadda ya zo a cikin hadisin ummu salama na hijirar musulmi zuwa habasha inda a ciki take cewa sai jafar ya karanta faƙar a kafa ya ayin sa'ad hadisin yana cikin musnad imamu ahmad ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda shi ma imamu ahmad ya ruwaito da ibn hibban da wasunsu daga abu Huraira ta radiyallahu ta'ala anhu yake cewa na zo madina annabi sallallahu alaihi wa sallama a lokacin yana khaibar wato shekara ta bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama abu raira ya ce na shigo madina an san cewa mutumin yaman ne ya ce na zo madina annabi a lokacin yana khaibar sai na samu wani mutum daga banu zifar yana musulmanci yana musu sallar asubahi sai na ji shi yana a raka'ar farko ya karanta kaf ha ya ayin sati sai ya kira wata da wannan suna ya ce a raka ta biyu kuma na je ya karanta wailulul mutaffifin kaga anan a wani hadisi abu huraira ya kira wata da sunan harufan ta na farko da aka bude ta da su haka nan abdullahi dan abbas shi ma kamar yadda yake cikin a su littattafai kamar yadda ibnu ashur ya kawo a cikin at-tahrir wa tanwir cewa ya kira wata da wannan suna da waɗannan harufan nata na farko haka na a cikin sayar bukhari a kitabun tafsir a cikin nusa kuma waɗanda suke ingantattu imam bukhari ya rubuta sunanta ya bata wannan suna na waɗannan haruffa haruffan nan na farko akwai hadisi da ya zo a cikin musnad al-mu'jam kabir na tabarani da kuma musnad al-shamiyin shi ma nashi da littafin alkuna na dolabi hadisin da aka ruwaito shi daga abubakar ibn abdullahi ibn abi maryam al-ghassani an abihi an jaddihi yake cewa shi kakansa kenan shi ne abu maryam ɗin. Ya ce na zo ga annabi sallallahu alaihi wa na ce da shi ya rasulullah inni wulidat liyan al ta jariya wulidat liyan al-laila jariya ce na gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa a daren nan an yi min haihuwa an haifa min ya mace sai ya ce masa sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce masa wallailata unzilat alayya surata maryam ko suratu maryam fasammiha maryam ce ni ma a daren nan an saukar mun da surata maryam suratu maryam daga ka kira ita wannan da aka haifa da suna maryam wani hadisi mai rauni ne kuyi saurin kabbara <laughs> eh. in mun dauko hadisi ku bari mu dire tukunna ga sai ina aka dosa wani hadisi yana da rauni a sa ga waɗanda suka san da na kuma isnadin abubakar ibn Abdullah ibn abi maryam to shi wani abubakar ibn abi maryam shi wanda yake cikin isnadin mai rauni ne kuma a cikin harkar ta hadisi ya samu abin da ake cewa ikhtilat wato rikirkicewar hadisai rikirkicewar walwa sannan idan aka duba shi a cikin hadisin an ce shi an yi masa da abu maryam ya shahara da abu maryam kuma da alamar mutumin madina ne ansari ne ba mutumin makka ba ne wanda duk yake jin tarihin mutanen farko da suka musulunta a makka ba za ka ji wannan su ka ji mai alkunya abu maryam ba sauraka kaga baya cikin waɗanda ake lissafawa cikin musulmin farko kuma sannan ita wannan sura ba a madina ta sauka ba a makka ta sauka kamar da za mu yi bayani sura ce makkiya shi yasa ja'afar ibn abi talib ya karanta wa najashi wannan sura a habasha lokacin hijirarsu ta biyu kaga ba sura ce madaniya ba shi ko ansari ne kuma ya za annabi ya ce masa a daren nan nima an saukar mun da surat maryam kaga shi kansa matanin hadisin yana nuna maka rauninsa sauraka babu hadisi marfu'i wato zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bayanin sunanta suratu maryam amma dai wannan mashuri ne a cikin littafan tafsiri da cikin littafan sunna wato littafan hadisi sun kawo ta da wannan suna wasu sahabbai sannan kuma an kira wata da sunan kaf ha ya ayin sat kamar yadda muka faɗa don haka wani hadisi ibn ashur ya ambace shi shi ma ya raunana shi a suyuti a cikin littafin sa'ar itkan yana kawo inda ya kawo sunayen surori masu sama da suna ɗaya to bai kawo suratu maryam a ciki ba kamar bai ga waɗancan hadisan waɗancan ruwayoyin da muka ambata ba ko kuma bai halarto su ba ko kuma bai ɗauke su a matsayin suna ba ya ɗauke su a matsayin kawai adireshi ne aka yi mata amma ba suna ba wa illa cewa faƙara'a kaza abu huraira ce faƙara'a suratu kaf haya ainihin sad ya nuna mana cewa suna ne ya bata hakanan abdullahi dan abbas ya kira ta da wannan sunan kamar da muka gabatar hakanan ummu salama ita ma ta kira ta da wannan sunan adadin ayoyinta a gurin lissafin mutanen madina da mutanen makka 99 ne amma a gurin lissafin mutanen kufa da mutanen sham adadin ayoyinta 98 kamar yadda yake a cikin mushafi a gabanmu yanzu za mu ga adadin ayoyinta a rubuce 98 ne imamu ahmad da ibnu abi hatim da albayhaqi a cikin littafinsa da la'ilin nubuwa sun ruwaito hadisin ummu salama radiyallahu ta'ala an hadisi na dogo wacce ke ba da labarin hijirar da suka yi hijira ta biyu zuwa habasha bayan mashirkan makka ƙuraishawa sun fara gallaza wa musulmi an fara azabtar da su ta nuna musu tsangama an hana su sakat an hana su addinin su annabi sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya ba su umarni cewa ya ba su umarni cewa su yi hijira zuwa alhabasha zuwa kasar Ethiopia a yanzu ko mu ce Eritrea yake gaya musu cewa a wannan kasa a cikinta akwai a wani sarki mai adalci wanda baya bari a zalunci kowa to a wannan lokaci musulmi wajen 83 eh, a ciki hadda ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu da mata 18 ko 19 suka yi hijira suka tafi garin habasha domin su tsira da addininsu a daidai wannan lokaci ƙwarai suka yi mitin suka ga cewa bai kamata a basu ba saboda aka bar su ba mamaki a can ma su yada wannan addini kuma su yi ƙarfi ƙarshe a zo a yake su a garin maka a kwace musu gari sauraka suka ce a bi su a je a dawo da su domin su shiga taitayin su shiga hankalinsu to a lokacin ne suka tura amr ibn al da abdullahi ibn abi rabi'a ibn al-mughira al-makhzumi dan uwan abu jahal mutane biyu duka daga baya sun musulunta kuma musuluncin su yayi kyau abdullahi ibn abi rabi'a da shi amr ibn al-as to a wannan lokaci su aka zaɓa domin ana ganin su suke da dabara da hikima da basirar da za su gamsar da najashi ya ba da waɗannan musulmi a dawo da su makka to lokacin da suka je hadisi ne dogo ba za mu ambatarsa gaba ɗaya ba abinda muke so dai a ciki mu je wajen shahid yayin da su waɗannan 'yan saƙo guda biyu amur ibn al'as da kuma abdullahi ibn abi rabi'a da suka shiga garin habasha sun je da kyaututtuka suka bi manya-manyan sojojin jashi suka ba su kyaututtuka wato kamar cin hanci sannan shi ma daman sun tambaya cewa mai suka fi so aka ce suna son fatu jemammun fatu su suka tafi da su da yawa akan shi ma za su rashi za su kuma ba wa limaman fada su ma duk araba musu to shine da suka je to shine su waɗannan sojojin da aka gaya musu suka ce to abinda za ku yi in kun je ku gaya musu cewa ku mutanen maka ne kuma zaɓo ku aka aka aiko ku banyan mutane na garin maka su suka ce su ku zo ku tafi da waɗannan yara da waɗannan mutanen da suka yi wo hijira domin a can sun aibanta 'yan uwansu sun aibanta iyayensu da kakanninsu sun kushe addininsu su ba su shiga wani abin nan addinin ka ba su kuma ba su yi addinin iyayensu ba sun zo da sabon addini don haka ba mutanen kirki ba ne in aka bar ka za su bata maka ka don haka lalle ka ba da su koma da su cikin danginsu domin su suka san halin waɗannan mutane to shi ne bayan sun shiga sun je sun gabatar da su sun yi irin waɗannan maganganu na jashi bai gamsu ba da suka fito sai aka gaya musu cewa to ai abin da ya kamata ku yi ku faɗa musu cewa waɗannan mutane fa sun saba aqida su ta saba tashi ta saba da tashi shi a sa annabi isa dan allah ne ba dan maryam ba su kuma suna cewa annabi isa dan maryam ne ba dan allah bane bawan allah ne don haka a gaya masa a fito masa ta fuskar aƙida ta fuskar addini za a ci nasara a sa. to shi ne lokacin da suka sake aka sake suka sake suka komawa suka gaya masa ya ce to ku a kirawo su aka kirawo su ya ce to me za ku faɗa game da annabi isa alaihissalam to a nan ne un musalama take cewa a lokacin da najashi ya tambayi ja'far ibn abi talib cewa shin akwai wani abu da ke tare da kai na saƙon da shi wannan annabin naku ya zo da shi ya ce masa na'am akwai sai ya karanta masa farkon suratu suratu sai ce faƙara alaihi sadran min kaf haya ayin sat ce sai ya karanta masa farkon wannan sura sai ta kirawo surar da sunan haruffanta na farko to da ya gama karanta inda ya karanta kisar annabi isa alaihi salam da haihuwarsa kamar yadda za mu zo nan gaba sai na jashi ya fashe da kuka duk limaman da suke gabansa sun zo duk da littattafansu sun baje na injila su ma duk sai suka fashe da kuka in salama ta ce gemunsu gaba ɗaya sai da ya jike da hawaye suna kuka to shi ne na jashi yake cewa inna haza wallazi ja'a bihi musa la yakhruju min mishkatin wahida ce wannan abu da karanta da abinda annabi musa ya zo da shi sun fito ne daga kofa ɗaya. daga buɗe suka taho shi ne daga Allah wanda wannan shine ya sanadiyar musuluntar shi na jashi kamar da aka sani kuma ya mutu akan musulunci to kunga wannan yana tabbatar maka da cewa sura ce makkiya tunda kaga an karanta ta a habasha a hijirar musulmi ta farko ta biyu zuwa abin nan saboda haka a gurin jumhur wannan sura ce gaba ɗayan ta makkiya tun daga farko har ƙarshe akwai ruwayar da aka yi daga mukatil ibn sulaiman yana cewa aya sujjada da take cikinta ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il wa mimman hadayna wajtabaina idza tutla alaihim ayatu arrahmani kharru sujjadan wa bukiya to arwaito daga shi wannan eh, tabi'i muqatil ibn sulaiman yana cewa wannan aya madaniya ce to amma idan ka dubi siyaƙinta da abin da ta ƙunsa na ambatan annabawa dinnan sai ka ga cewa ba zai yiwu ba a ce wannan ayar an ware ta daga sauran ayoyin da suka gabace ta ayoyin da duk suka gabace ta suna magana akan kisoshin annaba da Allah ya ambata tun daga kan kissar shi annabi zakariya zuwa kissar maryam alaiha da annabi isa alaihi da kissar ibrahim alaihi da sauran waɗanda ya ambata a baya sannan ƙarshen ƙisoshin sai Allah subhanahu Ta'ala ce ula'ikan ladina an amallahu alaihim to waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima minan nabiyina daga cikin annabawa min zurriyati adam daga zurriyar ƴaƴan annabi adam wa mimman ma a nuhin da kuma zurriyar waɗanda muka ɗauka tare da nuhu da nuhu shine abul bashar thani bayan an yi ruwan tufa da an halaka mutane duka abinda suka yi saura shine annabi nuhu da waɗanda suke cikin wannan jirgi waje allah zurriyata humul baqin to allah ce to waɗannan annabawa daga zuriyar annabi adam da kuma waɗanda zuriyar waɗanda muka ɗauka tare da annabi nuhu da waɗanda da zuriyar annabi ibrahim wa isra'il wato shine yaqub mun sai yawancin annabawa sun fito daga tsatsan annabi ibrahim shi yasa ake ce masa abul anbiya ake cewa annabi ibrahim abul anbiya saboda yawa daga cikin annabawa da allah turo a doron ƙasa sun fito ne daga tsatsan annabi ibrahim alaihissalam sannan yawancin annabawan da suka fito na banu isra'ila sun fito ne daga daga tsatsan isra'il ne yaqub alaihissalam yaqub ɗan annabi ishaq ɗan annabi ibrahim alaihissalam to shi yasa allah subhanahu wataala yace wa min zurriyyati ibrahim wa isra'il yace wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihi alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiya to kaga wannan ayar ba za ka iya rabe ta da sauran ayoyin da suka gabace ta ba ita ta zama a madina su kuma su zama a makka aka saukar da su ko ka ce daga baya bayan an saukar da waɗancan ayoyi aka saukar da wannan aya sannan aka je aka liƙa ta a gurin wannan shi ma ya yi nisa kwarai da gaske siyuɗi a cikin littafin al'itikan ya togaci aya guda ita ma ya ce madaniya ce ita ce wa in minkum illa wariduha duha ala rabbika hatman maqdiya cewa Allah yana cewa babu wani daga cikin kuface ya shiga ta cikin jahannama wato ya wuce ta kan jahannama shine wucewa ta kan siradi da zamu zo mu yi bayani a kansa kana ala hatman maqdiya wannan abu ne ya tabbata an riga ubangiji wata wataala ya riga zartar da shi to suyudi ya kaito cewa wannan magana wannan ayar ita ma madaniya ce to amma bai faɗi waye ya faɗi hakan ba haka magana dai take mafi rinjaye kuma ita ce maganar mafi yawan malamai cewa surar gaba ɗayanta makiya ce zalla babu ko aya ɗaya da take madaniya ita ce sura ta 44 a jerin gwanon saukar da surori ita ce ta 44 an saukar da ita bayan suratu fatir kafin suratu taha amma a cikin mushaf za mu ga a jerin surorin mushaf ita ce ta sha tara wannan shi ne abinda yake dangane da ita wannan sura da saukarta da adadin ayoyinta da kuma inda aka saukar da ita abinda ya shafi abinda take magana a kansa wato jigon da take magana a kai kamar yadda aka sani yawanci ko ma duka surorin makka surorin da aka saukar a makka babban jigon da suke tattaunawa a kai shine batun tauhidi ta Allah da bauta to wannan sura ita ma tana tattauna batun ta Allah subhanahu wataala da bauta da kore masa da da kore masa shariki abokin tarayya sannan ta tabo batun tashin alkiyama wanda ita shi ma wannan batu ne da aka gina shi akan sha'anin tauhidi wanda duk bai yarda da tashin alkiyama ba ba shi da tauhidi ba musulmi ba ne sai ya yarda da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta fafatawa da mushrikai da su yarda cewa akwai ranar alkiyama wanda su a gurinsu babu magana ranar alkiyama rayuwar ita kenan idan aka yi ta aka kare shi kenan an gama annabi ya yi ta fafata da su don tabbatar da wannan don haka surorin da suka sauka a makka sun yi tabbatun wannan wato tabbatar da abin da ya shafi alkiyama cewa akwai ta to ita wannan sura kamar yadda aka sani kasancewa ta sura Makiya ita ma ta tabo wannan batu wannan shine jigon da ita wannan sura ta yi magana a kansa a tubalin ginin tubalan ginin wannan sura kuma kissoshi ne kamar yadda kuka gani kissoshi ne wanda suka fara daga kissar zakariya da yahya alaihimassalam sannan kuma kisar maryam da haihuwar annabi isa alaihimassalam sannan wani abu wani bangare na kisar annabi ibrahim da mahaifinsa sannan kuma ta yi nuni zuwa ga wasu annabawa kamar ishaq da yaqub da musa da haruna da isma'il da idris da adam da nuh kusan sulusi biyu wato biyu bisa uku na ita wannan sura duk kusan waɗannan kisoshin su suka cinye sulusi bi na wannan na wannan sura sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan duka yana tabbatar mana da batun wahdaniya ne kadaituwarsa subhanahu wata'ala da batun alba'th tashi bayan mutuwa da kore masa ɗa da kore masa abokin tarayya da kuma bayanin tafarkin mutanen da suke shiryayyu da kuma waɗanda suke batattu sannan kuma a cikin surar ta bujuro mana da wasu fayafaye na ranar alkiyama an hasko mana wasu fayafaye na abubuwan da za su faru a ranar alkiyama sannan kuma da surar ta yi magana da waɗanda suke jayayya a kan yiwuwar tashin alkiyama sannan ta yi inkarin shirka da da'awar jingina wa Allah subhanahu wata'ala ɗa sannan ta yi ishara zuwa ga halaka wasu waɗanda suke mushirikai waɗanda suka karyata Allah a nan duniya da kuma halakar da za su gamu da ita a lahira duk wannan ya zo cikin rububin bayanin wasu ƙisoshi wanda muka ce sun wato cinye kusan kashi biyu bisa uku na ita wannan sura a cikin sura an yi ishara zuwa ga alkur'ani kasancewarsa bishara ce ga waɗanda suke masoya Allah kuma gargaɗi ne da halaka ga waɗanda suke ƙaryata Alƙur'ani da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya halaka waɗanda suka ja da shi a baya a surar an yi ta batun ar-rahman da rahama sunan Allah ar-rahman ko sunan Allah da sifarsa ar-rahman sun maimaito a cikin surar hakusan guri sha shida a gurare goma sha shida sunan ar-rahman ya maimaito sannan kalmar arrahama ita kuma ta zo sau hudu wanda yana nuna maka daga cikin manya-manyan manufofin wannan sura akwai tabbatar da yalwatacciyar rahamar ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya sifantu da suna da sifar rahama kuma sunansa ne ar-rahman ba don komai ba don wannan ya zama mai da martani ga mushirikai da kafirai na makka a lokacin da suke inkarin wannan suna su sun dai san Allah ana kiran shi Allah ana ce masa al'ilah amma ba su yadda a ce masa ar-rahman ba wai za ka yi lalhumus su rahman kalu wa man rahman a nasjudu lima muruna wa za da hun nufura idan aka ce da su ku yi sujjada ga ar-rahman su kuma ar-rahman yanzu wanda kake umarta mu yi sujjada shi za mu yi wa sujjada sai wanda ya kara musu bazama sai su kara bazama shi yasa lokacin sulhul hudaybiya lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce sayyidina ali ya rubuta bismillahir rahman suka ce a ah, shi suhail ya ce a ah, ba san wani ar-rahman ba sai dai ka rubuta bismikallahumma shi muka sani to wannan sura ta yi ta maimaita sunan Allah ar-rahman ar-rahman ar-rahman sau goma sha shida don lalle mushrikai su san cewa wannan sunan Allah ne kuma umar da rashin hankali suna mai kyau mai daɗi irin wannan mai kamala ku ce wai ba za su kira Allah da shi ba to in Allah bai zan mai rahama ba kwa wanzu a doron ƙasa har ya kyale kuma har ya aiko muku da annabi ba tuntuni ba sai Allah subhanahu wataala ya gaba da ku amma ya bar ku kuna ta tsiya ta kunku kuma ya aiko muku da annabi dan ya nuna muku shirya sa cewa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhda kuma ku ce ba ku yarda da arrahman sunan Allah bane to shi yasa surar ta yi ta maimaita wannan sunan don su tabbatar da cewa eh lalle yana daga cikin saƙon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar musu wannan suna da suke inkari na ar-rahman sunan Allah ne tabbatacce sura kamar da kuka ta fara da kaf ha ya ain Allah ce zikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambato ne na rahamar da ubangijin yi wa bawansa zakariya iz rabbahu nida'an khafiya yayin da ya kira ubangijinsa kira a asirce a ɓoye ƙala ya ce rabbi ya ubangijina inni wahana al'azmu minni lalle ƙasusuwa na sun yi rauni washe ta'alar ra'su shai ba gashin kaina ya yi furfura ya yi fari fat walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya kuma ban taba zamowa taɓaɓɓe dangane da roƙonka ba ya ubangijina Wai ni khiftu mawaliya min wara'i kuma ni naji tsoron dangi na a bayana wa kanat imra'ati aqira kuma ga matata ta kasance bakarara ce ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliya don haka kai min kyautar wani da majibinci na daga wajenka yarithuni wanda zai gaje ni wa yarithu min ali yaqub ya gaji ƴaƴan yaqub waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji na ka sanya shi ya zan yardajje wannan haruffa da sura ta bude da shi kamar yadda tafsirin suratul baqara da wasu tafsirukan muka ambata cewa malamai sun yi maganganu da yawa kai me ake nufi da waɗannan haruffa da wasu surori suka bude da su ana kiransu alhuruful muqatta'a saboda zaka faɗe su ne da sunayensu da sunayen za ka faɗa ba za ka ce ka ha ya ka hai ko ka ha'ai sai dai ka faɗe su da sunayensu kaf ha ya ain sad da sunayen za ka faɗa shi yasa ake kiransa alhurufin muqatta'a to malamai sun yi tabbatuttuka daban-daban akan menene ake nufi da su a nan wannan suran ma irin dai batuttukan da suka shayi a sauran surori kamar suratul baqara suratu ali imran da surorin da suka zo alif lam alif hamim alif lam alif lam alif lamim mim da maganganun da malamai suka yi ta yi akai shine anan ma suka yi wasu sun ce waɗannan sunayen surorin ne kamar yadda muka ji a wasu wayoyi da suka gabata wasu sahabbai sun kirawo ita wannan sura da sunan waɗannan haruffa suka ce to waɗannan haruffa da ake buɗewa da su sunayen wasu su ce a'a ai ishara ce zuwa ga wasu sunaye na Allah kamar kaf ana ishara ne zuwa ga alkafi ha ana ishara ne zuwa ga alhadi ya'un suka ce ana ishara ne zuwa ga hakim ko alim ainu din suka ce ana ishara zuwa ga alim sannan sadun din suka ce ana ishara ne zuwa ga as-sadiq wasu sun faɗi kishiyar saɓanin haka to amma duk waɗannan batuttuka suna da rauni batun da ya fi ƙarfi kuma malamai suka fi eh, ƙarfafa shi shine cewa waɗannan haruffa da ubangiji subhanahu ta'ala yake buɗe surori da su yana yi ne don ya yi ishara zuwa ga cewa shi wani alƙur'anin da suke ta musu a kansa ake ta jayayya da su a kansa alƙur'ani ne wanda allah ya saukar da shi da haruffan da suke magana da su a haruffan da kuke magana da su su ne waɗannan haruffan alif ne ko lamun ne ko mimun ce ko kafun ne ko ha'un ce su dai kuke magana da su to in har kuna da awar cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ya kirkiro alkur'ani ba Allah ne ya masa wahayinsa ba ƙarya yayi yace Allah ne ya aiko masa da shi alhalin shi ya kirkiro ko wani ne yake koya masa mutum dan uwansa to kuma mutane ne kuma laraba ne kuma kuna ji da fasaha da hazaka da ƙwarewa da azancin magana to kuma ku kawo kamar alkur'anin mana idan har kuka kasa to wannan ya nuna kenan ashe ba annabi ne ya kirkiro shi ba maganar Allah ce wacce babu wanda zai iya ja da ita shi yasa sau tari idan aka ambaci waɗannan haruffan sai ka ambatan alkur'ani ne ke zuwa gaba ko ambatan annabin kansa sallallahu alaihi wa sallama suka ce to wani ishara ce zuwa ga ijazul qur'an cewa alkur'ani mu'jiza ne alkur'ani mu'jiza ne wasu malamai suka ce sannan aji annabi yana karanta yana faɗar waɗannan haruffan galibi mutumin da bai yi karatu ba maganganunsa sun kunshi waɗannan haruffan amma ba bai san sunayensu ba inda za ka rubuta masa kafin ba zai iya cewa kafin ce ba sai wanda ya karatu to amma kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su sanin kansu ne annabi bai yi karatu ba bai je ko ina neman ilimi ba ba shi da wani malami a makka ummiye ne sun sani amma kuma su ji shi yana faɗar waɗannan harufan da sunayensu lalle wannan yana nuna cewa ba da gare shi ba ne ta ina ya san wannan Allah ne ya sanar da shi to saboda ka ji annabi shi karan kansa da yake ummiyi ba karatu ya yana kaf ha ya ayin sad to wani ya nuna kenan akwai wani abu da yake samun wahayi da akwai abin da yake samun waɗannan batu shi ne kuma wahayi Allah ce zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan ambaton rahamar da ubangijin ka ne yayi wa bawansa zakariya zikiru anan khabar ne li mubtada mahzuf khabar ne an shafe mubtada sa kamar a ce hadha zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya hadha din shine mubtada khabar din shine zikiru wannan wajihi ne da wasu daga cikin malamai suka ambata ko hadha allazi natluhu alayka dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya wannan da muke karanta maka ambatar rahamar da ubangijinka da yawa bawansa zakariya yayin da ya ansa addu'a sai yana roƙon sa da Allah an shi addu'a sai ba shi da ko kuma ya zama mubtada ne na khabar mahzuf ce fi ma yutla alayka dhikru rahmati rabbika cikin abin da ake karantar da kai akwai ambatan rahamar da ubangijinka yawa bawansa ko mimma naqussu alayka Zikiru rahmati rabbika sai ya zama khabar ne na mubtada ne na khabar wanda yake mahdhuf Alama uh, Ibn ibnu ashur muhammad tahir ibnu ashur rahimahullahu ta'ala ya yi ishara zuwa ga wani wajihi wanda a gurinsa na gani ban ga wani ya kawo shi ba cewa yana yi wa ya kasance maf'ul ne mutlak. zikiru din ya zama maf'ul ne mutlak, uh, ya wakilci amilinsa wanda amil din nasa fi'ili ne amr kamar a ce uzkur zikra rahmati rabbika uzkur zikra rahmati rabbika sai ya zama uzkur din an shafe shi zikir din shine maf'ulun mutlak din shi kuma ya wakilci shi fi'ili amri ɗin din sannan sai ya tashi daga nasaba zikira ya koma zikiru dan ya nuna sabat ya nuna tabbata cewa labari ne wanda yake tabbatacce kamar yadda alhamdulillah alhamdu wasu malamai sun yi rabin sa da cewa maf'ul ne mutlak naba naba an amilihi abinda zai yake cewa abinda zai rajahar da wannan wato zai rinjayar da wannan rabin shine a cikin a cikin surar a gabacin an kawo wazkur fil kitabi maryam bayan kisar zakariya sai aka ce wazkur fil kitabi maryam to kenan anan shi ma a yadda yake wazkur zikra rahmati rabbika abdahu shine shine maf'ul din maf'ul ne na ko dai zikiru din ko na rahma wato rahmar da ubangijin yi wa bawansa ko kuma ambatar rahmar da ubangijin yi wa bawansa Allah subhanahu ta'ala yana cewa zai bawa annabi sallallahu alaihi Wasallama labarin zakariya zai masa kuma bayanin sa filla filla sai da zai fahimci yadda wannan bawan Allah ya taso annabi zakariya ya fahimci irin abubuwan da ya bari na alkhairi da irin falala da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa kuma a cikin kissarsa akwai abin daukan izina ga waɗanda suke daukan izina akwai abin daukan wa'azi ga masu daukan wa'azi akwai abin koyi ga masu yin koyi kuma a cikin bayaninsa akwai bayanin irin rahamar da Allah yake wa masoyansa Allah yana yi wa masoyansa wata rahama ta musamman ta yaya Allah yake musu wannan rahamar idan aka san abin da ya faru ga zakariya za a fahimci irin hanyoyin da ake bi a samu rahamar ubangiji wannan zai sa bawa ya tashi tukuru ya nemi soyayyar Allah subhanahu wata'ala gare shi ya yawaita ambatansa ya nemi sanin Allah subhanahu wata'ala da sanin sunayensa da sifofinsa ya san yadda zai roƙe shi ya san hanyar da zai biya kai ga samun rahamar ubangiji yayin da ya ji labarin zakariya da irin abin da Allah subhanahu wata'ala ya masa Allah subhanahu wata'ala ya zaɓe shi ya ba shi saƙonsa ya bai da shi manzansa ya ba shi annabci ya keɓance shi da yi masa wahayi <clears throat> wannan manzancin da ya ba shi ya isar da shi kamar yadda sauran annabawa suka isar da manzancin da Allah ya ɗora musu ya kirawo bayi zuwa ga bautar Allah subhanahu wata'ala shi kaɗai ya sanar da su abin da Allah ya sanar da shi ya yi musu nasiha a rayuwarsa kamar yadda sauran annabawa suka yi ga waɗanda suka wato suka bi da waɗanda suka bi su annabi zakariya lokacin da ya ga ya yi rauni bayan yayi tafafutuka ya kai wasu shekaru ya yi rauni jikinsa ya yi yaushi ya ji tsoron mutuwa ta riske shi a kowane lokaci tana iya riskarsa ganin yadda ya tsufa kuma ga shi. bai ga alamun wani wanda zai maye gurbinsa ba ya ci gaba da yi wa mutane nasiha ya ci gaba da karantar da mutane da ilimantar da su da musu jagoranci akan hanyar Allah ya ji tsoron kada bayansa mutane su koma ruwa wasu ma su koma wuta a koma a ci gaba da abin da ake yi na shashanci na bautar wani Allah ko kiran wani Allah saboda ka sai ya koka wa Ubangiji rauninsa da cewa yana buƙatar taimako ubangiji subhanahu wataala ya hore masa ɗa wanda zai samar zai masa tarbiya domin ya maye gurbin sa ya ci gaba da jagoranci a bayansa zakariya kamar yadda aka sani annabi ne daga cikin annabawan banu isra'il ah, matarsa wadda nan ya ce wa kana timra'ati akira a cikin littattafan ahlul kitabi sun kirawo ta alisabat alisabat ko isha ko isha an kira ta da wannan suna an ce uwan maryam ce salam saboda haka annabi isa da annabi yahaya salam sun kasance 'ya'yan wato ya za a ce musu ibna khala wato da mahaifiyar annabi yahaya da mahaifiyar annabi isa 'yan uwa ya da kanwa ne ya da kanwa ne Ah, wannan hadisin malik ibn sa'sa wanda ana sayar waito a cikin sayar bukhari yana tabbatar da wannan domin a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam da yake fadar mai irajin da aka yi da shi wato aka hau shi aka hau da shi har zuwa sidratul muntaha to da yake bayanin lokacin da aka zo da shi sama ta kusa sama ta farko sama ta biyu lokacin da aka zo da shi sama ta biyu yake cewa thumma sa'ida hatta a ta sama a saniya sannan jibril ya hau tare da shi har ya zo sama ta biyu fastaftaha ya nemi a buɗe masa ƙofa zai wuce sai aka ce da shi man haza wane ne kuke tafi tare wanda ya nuna maka mala'iku ba su san gaibu ba da haka ba su san su dai sun ga jibril ya sauka yanzu kuma ya dada wani mutum wannan kuma ya nuna maka sama kamar yadda Allah ya ce da Allah sama'a Saƙafan mahfuza a cike take da yan gadi saboda haka jibril ya dawo shi kaɗai ya sauka sun ga saukarsa amma da tashi dawowa sai suka ganshi da wani kuma mutum saboda haka da ya ce a buɗe ka ce to waye tare da kai kai dai za a iya buɗe ba ka shigo tun da shi ne shugaban mala'ikun da ka ga ba maganar ake buɗe masa to amma shugabancin nashi akwai sama da shi don haka yanzu da shi kadai ne ba za a tsaye ana wata wata ba da ya ce a buɗe ana jin a buɗe wace fastaftaha qila man ma'aka man haza waye wannan tare da kai da farko suka tambaye shi man haza waye shi yake cewa a buɗe yace jibril ne ce waye tare da kai yace muhammad ko kun ga ba maganar aleko a gashi din ne yanzu mai gadi waye ta ya leko ya gani saboda me saboda zai yi wa aimar ƙarya amma mala'iku ba sa ƙarya duk da haka ba a buɗe ba cewa sai ursila ilayhi an aika masa ne zo an gayyace shi qala na amince ai an gayyace shi to shi ne annabi ya ce ma falamma khalastu lokacin da na shiga muka samu muka shiga fa’iza ya yahya wa isa sai muka sai na gamu da annabi yahya da annabi isa wa huma ibna khala to ƴaƴan ƴan uwa ne wato mahaifiyarsa da mahaifiyar mahaifiyar annabi yahya da mahaifiyar annabi isa ya da kanwa ne to shine yace mala'ika jibril yace to wannan yahya da isa ne fa fasallim alaihima kai musu sallama sai ne musu sallama faradda alayya suka bayar min da sallama suka ce marhaban bil akhi salih wannabi ya salih maraba da ɗan uwa nagari kuma annabi nagari wasu daga cikin malamai ko masana tarihi suna cewa ita matar zakariya yar uwa take ga hanna mahaifiyar maryam alaihassalam matar imran wanda imran shi kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai masu kula masu ibada a gurin ibada nasu to saboda haka ita hanna ta shekara ce ta shekara talatin ba taɓa samun haihuwa ba don haka sai ta roƙi ubangiji ya ba ta da Allah ya karɓa musu addu'a ita da mijinta imran ya ba su maryam salam. ita kuma maryam ita ce ta haifi annabi isa haihuwar da ta zo mu'ujiza ce da ta saba wa al'ada kamar yadda za mu yi magana a nan gaba saboda haka suka ce da isa isa salam. shi ibnu ibnati khalat yahya ne shi dan yar khalar yahya ne yahya alaihissalam yahya alaihissalam ibnu khalati maryam ne yahya dan khalar maryam ne wato da mahaifiyar maryam da mahaifiyar yahya su ne hanna da mahaifiyar da matar zakariya to suka ce a irin wannan a laraba a larabce a gurin laraba akan iya kira musu akan iya kira su ibna khala wato za iya kira wasu ibna khala a dunkule ko da kuwan aka shiga aka nitsa wajen nasabar za iya samun bambanci kaɗan to wannan shi ne zakariya alaihissalam zakariya ya rayu a wannan zamani a wannan lokaci kuma ya rayu ya shekaru masu yawa da alkur'ani da sunna ba su fayyace shekarun da ya ba ya dai ce ya tsufa tukuf albalagani kibaru wato tsufa ya cin min girma ya cin min kamar yadda ka sani kana ta kokarin katange kanka kakka tsufa wato kuna ta tsere da tsufa har ya cin maka shine wa qad balaganiyal kibaru kaga kibaru din shine fa'il shi ya bi shi ya kamo shi saboda yi ce ya tsufa a cikin wasu littafan tarihi ana cewa ya shekara saba'in a lokacin bai samu haihuwa ba a lokaci za mu tsaya anan insha Allah a karatu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh